Wa alaikum salam. Anti ce ta aiko ni. To har ya samu kenan. Ani ma barin sanin da ke na taɓa yin adashi Na ce zubi na biyu nake so. Ana bani zubi na biyu nan sai na ce na fita. Wannan kuɗin ki bani shi. Zan je in zuba mana shi a gara ɓasa. Kowacce ce suka ji da mijinta kawai. Garin nan fa kowa fa ya san ke munafuka ce. To in ni munafuka ce yau gaskiya nake gaya ne. Gaskiya mata na mata na bata da wayo. Zaituna munafuka. malam zai ci amana ni zai yaudara wallahi wallahi namiji ba abin tausayawa bai. ba ni da mutunci Allah in ta miki ki zo ki rubuta mata sai. ce mi da takardanki ta takarda kuma ban za ke kin tsaya yana nan yana ba mu ai ni ba magana na san halinki ne layin nan waye bai san halinki ba zai to kari da gaskiya gaskiya nake to mu je